إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi gaba da karatunmu a wannan littafi mai take rihilatul khulud addar al-akhirah na Sheikh Abu Abu Amma Dr. Mustafa Murad malami a kulliyatu da'awa a Jami'atul Azhar wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjid kitabu was sunna alaman hajji salafiya unguwar Jugwal garin Biyu jihar Borno akwai kilina fensir ɗin na mai a jihar borno muna daren abinan daren lahadi daren biyu ga watan rajab kai na azumi yana ƙasa da wata biyu kenan daren biyu ga watan rajab don mun wani yini ɗaya hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu ta zo daidai da daren sha hudu ga watar biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya bayan aune ba na ga har bakwai ya wuce kaga yau mun yi jinkiri wajen fara karatu haka hadal habib na garin minar shi ma yau mun samu jinkiri minti ashirin nan maka kuma yau karatun namu din ina jin mun yi karatuka ashirin da biyar karatu na ashirin da shida shafi na tamanin da ɗaya a jiya mun yi bayani akan ma'ana su'ul khatima ma'anar mummunan ƙarshe kuma mun ji bayani akan fitnatul mawt fitnar mutuwa da ya ayyuha sahi al-ghafil yau mu tashi maratibu su'il khatima maratib matakan su'il khatima mummunan ƙarshe su'ul khatima ala ne, mummunan ƙarshe ya kasu mataki biyu mummunan ƙarshe mataki biyu ne ihdahuma a'zamu min al-ukhra dayan yafi dayan girma fama rutbatul azima amma mataki mai girma alha'ila mai tsoratarwa fa an galiba alal shi ne yi galaba a kan zuciya inda sakaratul mauti yayin da mai sheke magagin mutuwa mayan mutuwa to mutuwa akwai maye a sakaratul mauti bil yayin da zuciya yake cikin magagin mutuwa wa zuhuri ahwali da bayyanar firgice-firgicensa shine ahwal to sai ya yi galaba a zuciyar mutum imma shakku wa imma juhud wannan shafi bala'i imma ya fara shakka ko musantawa ya fara shakka to ga mutuwar yanzu An anya akwai Allah an anya akwai tsiyamar, an anya kaza kawai shedan zai suranta mishi wannan wannan shakkar ta kan bayyana ta yi naso ta yi kamari ta haɓaka bisa la'akari da karatunmu na jiya yadda shaidanu za su bayyana masa a siffar iyayensu da suka rasu in sun rasu ko a siffar wasu masu mutunci ko malamai da baya tsallake maganarsu sun mutu sai su riga ce masa ya zama bayan hude ko ya zama nasari duka muyi bayanin nan jiya fatuk badur ruwa sai a karbi ransa ala halatin a bisa halin da ala halati galbatul zuhud a bisa halin galabar musantawa yana musanta gaskiyar musulunci da sauransu aw shakko ya fada shakka fa yakun sai ya kasance ma galaba alal abin abinda ya galaba akan zuciya min aqidatul juhud na aqidar musantawa hijaban bainahu wa bainallahi ta'ala sai ya sama hijabi tsakaninsa da samun rahmar Allah madaukakin sarki wa zalika wannan yana hukunta al nisantuwa adda'im da wamame wal azab da azaba al-mukhlid shi ma dawwamamme kaga wani shine matakin farko yayi galaba akan zuciyar mutum yayin mutuwa abu biyu imma shak wa imma al ko ya zanto yana shakkar musulunci yana shakkar annabtar annabi yana shakkar ƙur'ani ko ma kwata-kwata kwata-kwata ya tsinci kansa yana karyatawa saboda shaidan ya samu dama a kansa kai zona saboda shaidan ya samu dama a kansa zona saboda shaidan ya samu dama a kansa wasaniya na biyu hiya dunaha wa hiya dunaha tana kasa da wannan shi na an yi galiba ala ya yi galaba a kan zuciyar mutum inda mauti yayin da mutuwa ya zo masa hubbu amrin min umuri duniya son wani al'amari na al'amarin duniya wa shahawatu min shahawati da sha'awa daga sha'awarsa fa masalu zalika fi kalbi sai wani ya misaltu a zuciyarsa wa yastaghriquhu ya nutsar da shi hatta la yabqa fi tilka hala har ba zai wanzu a wannan halin muttasi'un li ghairihi ba shi da yalwar wani abu a zuciyarsa da zai karbi waninsa kamar ya zo mutuwa sai zuciyarsa ya cike da sha'awa ko da son duniya sai da mutuwar zai zo sai zuciyarsa ya cika da sha'awa yana ganin zai mutu zuciyarsa ya cika da sha'awar ah, sha'awar zina an gane ko sai zuciyarsa ya cika da sha'awar wata karuwarsa zuciyarsa ya cika da son wani abu na duniya yana gani ya yi misin ɗin lemo ya yi misin ɗin abarba ya yi misin sai zuciyar ya cika ne da ko kuma da kwaɗayin wani abu na duniya daidai lokacin da abu da zuciyarsa ya galabtu da sha'awa ko da wani abu na duniya har ma tunanin wani abu na neman rahamar Allah kaza kaza kaza kaza duk ba za su halarto zuciyarsa ba an gane ko shi yasa za ga wani har ya mutu yana cewa a kawo masa tsire a kawo masa tsire a kawo masa kaza a kawo masa kaza zuciyarsa sai ya cika da sha'awar wani abu na duniya an gane ko eh kace ne na sha rika ka dan wake yanzu kai da dan wake da awar wani ka bici wani koya maka hankali to nan wake ko bai tamassalu zalika sai wani misaltu a zuciyarsa babu wani tunani sai shi fa sai ya dace da qabdu ruhihi karbar ransa fi tilkal hal a wannan halin fa yakuna sai kasance istighraqu qalbihi a nutsewar zuciyarsa bihi da shi munakkisan ra'sahu ya tsugunar da kansa ila duniya zuwa duniya wa sarifan wajahu ya karkato da sa ila ya zuwa gare wa mahma hasal al-ijab ko yaya aka samu shamaki nazal al-azab azaba zai sauka iz domin narun lahil muqada zuciyar ah, wutar Allah horarriya da horarriya la ta'khudhu illal al-mahjubina anhu ba ta kama mutane sai wanda aka samu hijabi ba za su ga Allah ba kalla innahum arabi yawma idhilla mahjubun fa amal mu'min amma mu'mini as-salimu qalbu wanda zuciyarsa lafiyayye min hubbi duniya bai zamu da son duniya ba al-masruf ammuhu to shi zo mutuwa zai karkatar da himmarsa ilallahi ta'ala zuwa ga Allah madaukakin an gane ko shi zuciyarsa zai karkata zuwa ga Allah zai cika da kaunar Allah zai cika da son aljanna da tsoron wuta to a wannan lokacin zuciyarsa zai cika da roƙon Allah aljanna da neman tsarin Allah daga wuta ina fata an gane fa ka nar kamar wuta ta qulu lahu tana ce masa juz ya mu'min wuce ya mu'mini fa inna nuraka adfa ala hadi lalle haskenka kai mumini atfa lahabi ya kashe ya bice ya kashe lahabi harshen wuta an gane ko shi yasa za mu gane wannan ma'anar shi kafiri ko dan wuta ya zo mutuwa zuciyarsa zai cika ne ko na farko shakka da musantawa sannan kuma ko na biyu zuciyarsu zai fita suna cike da sha'awa da son abin duniya ka dubi wayannan da suka rage mudu um, suka kashe dan marakin suka kashe dan marakin nan ah, mutanen annabi salihu ko ah, me Allah ya ba su bayan sun kashe dan marakin ofi fi darikum salasata ayyam ku ji daɗi a gidajen kwana uku zan halakar da ku in ji to madadin kwana uku su ji daɗi su san fa kwana uku yana cika za a halakar da su to da zuciya ne na mumini sai su shagaltu da neman gafaran Allah da roƙon rahmar Allah su da suka za ka sai kowa ce to ne kaza na fi kwaɗayi sai nemi abin ya riga ci wanda ya fi kwaɗayin kaza ya riga ci wanda ya fi kwaɗayin kunu ya riga sha wanda ya fi kwaɗayin karago ya rika ci shimshim ya rika ci wanda shi kwaɗayin giya ma ya je sai tulu-tulunsa wanda alade wanda mushi kamar ta ofe dari kun fasala ta ayyam kawai sai suka shagaltu kawai suka bige da cin abubuwan duniya dan uwa yadda za ka gane irin wannan ana samun su wani za ka je ka ga yana da jinya jinya ta cinye jikinsa ta cinye ƙarfinsa amma ko sai ka ga duk da yana cikin wannan halin ko babu imani a ran shi bai damu da sallah ba ka ga jinya ta zubar da shi ya je kaza kaza zai rai ne ba zai rai ba ya dawo bai damu da sallah ba in yana ashar sai ka ce kamar babu kamar babu gobe kaga kaza kaga kaza ba ka gani ne wani yana iya kamuwa da cutar da za a kama sai ya ce to ba zai mutu shi kadai ba zai rika yadawa to ga irin wannan zuciyar kenan wani irin wannan zuciyar kenan bai sa annabi ya faku ba to kaga wannan yana nuna maka ashe akwai wanda yana ganin mutuwan ma tsoron Allah baya tasiri a su irin ka ne yanzu kai da lafiyar ka din amma wani lokaci ai magana mutuwa sai ka ji jikinka ya mutu hankalin ka tashi wala ka gode wa Allah kyautar imani ya baka in ba haka ba ko wanda lahirar yake gani akwai wanda ma shi za a harbe shi ya ma harbe shi za a yi amma a shar zai riga har ya mutu wannan to shida kenan sai malam ya fa mahama muddin ittafaqa ya ittifaqi ya hadu qabda ruhi karban rai fi halati ghalabati hubbi dunya a halin galabar son duniya fal amru mukhtir al'amr yana da hadari li'anna al-mar'a domin mutum ya mutu ala ma asha alaihi yana mutuwa akan abin da ya me ya rayu akai wala yumkinu ba zai yiwu ba ittis a ah, me ya nuna mutum zai mutu akan zai tayi akan abin da eh, zai mutu kai akan abin da yake rayuwa kai je mu yi ta misalan nan mu yi ta misalan nan wala yumkinu ba zai yi ba ittisaba a samu sifatin ukhra wata siffa daban lil qalbi ga zuciya ba'da al maut bayan mutuwa to badu wacce za ta zama kishiya da sifatul ghaliba alai siffar da ta yi galaba akan shi iz domin la tusarrafu fil qulubi ba a sarrafawa a zuciya la tasarruf fil qulubi babu wata sarrafa a zuciya illa bi a'malil jawarih sai da ayyukan gabbai wa qad batalatil jawarih to gabobin sun lalace bil da mutuwa fa batsalatil amal sai ayyuka suka lalace fala mazma babu wata kwadai fi amali a cikin aiki idan ka zo mutuwa halin da ka mutu zuciyarka akai bayan ka mutu ba zai canzu ba don gabobin jikinka sun riga sun mutu in ka mutu da imani to ba za ce kuma bayan ka mutu da imani ka ta ji abin da ka ka kafirta ba ba za ce ka mutu kafiri a ce ko ka ci a ji abin da ka zama mai imani ba shi yasa lokaci mafi tsada shine lokacin da rai zai fita a wannan lokacin zai fita kana wani hali shi yasa annabi ibrahim alaihi salam yayi wa ɗayansa wasiya inna allaha safa lakum dina fala tamutunna illa wa antum ba wai ka rayu akan musulunci ba yayi ka mutu karka mutu sai dai kana kan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama a harshen sa Allah ya biya wa al'ummar annabi gaba daya ya yi wallazina amanu taqullaha haqqa tuqati kuma me wala tamutunna illa wa antum muslimun malai ci gaba da cewa ah, wala mad'ama fi rujuin babu wata kwaɗai dama na kwaɗai da za ba su ya komo ila duniya zuwa duniya le ta daraka don ya gyara wa inda zalika a wajen wannan lokacin azumul hasra bakin ciki zai girma akwai alhasra da ha'u mara digo akwai alhasra da ha'u mai digo mai ha'u mai digo asara mai ha'u mara digo bakin ciki a wannan lokacin bakin cikinsa sai ya girma illa sai dai anna aslal iman lalle asalin imani wa hubban lahi ta'ala da son Allah iza kana ya kasance qarra saka ya tabbata fil kalbi a zuciya muddatan dawila na lokaci mai tsawo wa ta'akkada zalika ya karfafi haka bil amali salih da aika na kwarai fa innahu yamhu anil kalbi yana shafewa daga zuciya hadil hala wannan halin allati aradan lahu wace ta bijiro gare shi inda al ya mutuwa fa in kana imanuhu fil quwwa idan imanin mutum a karfi ne ila haddin misqalan zuwa ga a iyakar kwayan zarra eh, wata nauyi na kwayan zarra akhrajahu minan nari zai fitar da shi daga wuta fi zamanin akrab a zamani na kusa wa in kana qalla min zalika in ƙasa da haka qala muktihi hifin nari daɗewarsa zai tsawa wuta duk wanda ya mutu a aikinsa ba kafirci ba shirka ba zai dawoma wuta ba sai dai gwargwadon girman imaninsa da sabonsa gwargwadon daɗewarsa da rashin daɗewarsa a cikin wuta duk da ya zafi wanda a wuta din misali wani ya fita daga wuta wani sai ya ƙara shekara dubu goma ya fita wani dubu ɗari wani dubu kaza duk da wanda yake karanta hadisi zai iya ga kamar akwai lokacin da a wuta din za a cire su ne bai ɗaya lokaci ɗaya to a wancan din malamai sai bayani mai tsawo yanzu misali misali fa muke yi akwai wanda za a ce shekara dubu ɗaya zai a wuta akwai dubu biyu akwai dubu uku akwai dubu biyar akwai kaza to kuma lokaci ɗaya za a zo a cire su to kar amma fa su ba zai zama ɗaya ba da fahimta domin idan mutum fatarsa ta ƙone ya ƙonu ya zama gawayi baya ci gaba da jin azaba sai an sake dawowa masa da su to in yana cikin wutan kullama nadja juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali yazuqu la ya kone a gyara shi a ƙara kona shi a gyara shi in ya kai limit din azabar sa expiring da na azabar sa yazo to in ya koye ya kone ya zama gawayi ba za a dawo da shi ba saboda haka yana cikin wutar amma baya jin komai sai wanda nasa bai abu na ba shi sai a riga dawowa da shi kaza ko an zo an cire su rana ɗaya to ba azaba iri ɗaya adadi ɗaya suka ɗana ba kun fahimci wannan wannan ke Allah ka tsare mu daga wuta Allah mu ajirna minan na mala ya ce ah, sai ce mai walau ba da alafin sinin ko walau lam yakun illa mithqala haba ko da imani mutum masha Allah bai kasance ba sai kamar kwayan zarra fala budda ba makawa an yi khrijahu minan nari zai zo fitar da shi daga wuta walau ba da alafi sinin ko bayan dubunnan shekaru duk kankantar imani a zuciyarka to watan wata rana za ka fita daga wuta kawai dai ka dage wutar ko na kwana ɗaya karka shiga nas'alullah Allah ya masana naru walau ayyaman ma'adudan mala yace a sababu alladhi yaqdi ila su'il khatima sababin da yake kai mutum zuwa ga mugun karshe menene mala ta ilan eh, ka sani anna asbaba su'al khatima lalle sababban mummunan karshe la yumkinu ihsawa ba zai yiwu ba mu iya kididdige su ala tafsil ar-rarrabe walakin yumkinu sai dai zai yiwu al-isharatu ila majami'i mu yi ishara zuwa ga matattarar abin da yake kawo mutum mummunan karshe amma alkhatmu amma cikawa ala shakki mutu ya mutu yana shakkar musulunci shakkar qur'ani shakkar eh, Allah wal zuhur da musanta fa yan hasiru yana takaituwa sababu sababan sa fi shay'ani a cikin abuwa guda biyu kuma na farko ya tasawwaru ya suranta ma wara'i tare da tsantsini wa zudi da zudu wa tamamu salahi da cikan nagarta fil amal a ayyuka wannan ke kalmubtadi kamar a samu dan bid'a az-zahiru ga gudun duniya amma dan bid'a ne ya guje ta amma dan bid'a ne fa inna aqibata wannan karshen rayuwarsa muqtiratul jidda yana da hadari kware don shi zai rudu da zuhudunsa an gane ko ya nutse kuma cikin kogin bid'a shi yana ganin dan zudu ne baya shafa mai baya cin abu mai daɗi an gane ko ba ruwan shi da duniya amma bid'a kaka ne shi a ciki sai ya rudu da bidi'a. sai ya rika ganin wayanda suke son sunna in suna cikin wani jin daɗi na rayuwa shi sai ya rika kallon su da ujjilan da hum da ibatuhum fil hayatid duniya alhali bai san so min aljannati ila aljannati bane shigo min annari ila annari an gane ko sai rudu da haka sai rudu da dan guntun ibadarsa ta bid'a har ma ya zo ya zanto ya rudu da zuhudunsa ya ce shi mai bada aljanna ne ba ana yi ba ya rudu da sa ya nuna shi zai iya baka arziki ga wannan shafi haɗin shasa da yawa za su samu malama a sha'ira na sufanci ga zudun ga zudun za a ja tarbi alhamdulillah ina ma azkar na sunna za a ja ina amfani ka ja tarbi a masalatul fati kake ja ko ba gaba ina ka ina to wannan yana da hadari sai rudu da zudunsa wa ya yahsabuna annahum ala shay'in kenan ko badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibuna wannan kenan wa in kana amaluhu saliha ko da aikin sa yana da kwarai malaita wala ani ba wai ina nufin mazaban wata mazabi fa qulu ina ina cewa hu bid'a shi bid'a bid'a ba fa inna bayana zalika wannan bayani ya tsulu alqawl fihi magana yana tsawo a ciki bal bari ba haka a'a ani bil bid'a ina nufi da bid'a nan an ya taqi da rajul mutum ka yana da wata kuduri fi zatin Allah cikin zatin Allah <coughs> wa sifati da sifofinsa wa af'ali da ayyukansa khilafal haqqi sabanin gaskiya fa ya gidu sai kudurta shi ala khilafi ma huwa alai sabani abin da yake kai wanda suke ka bidiyoyi a cikin sunayen Allah asma'ullahi ko sifatullahi da sauransu <coughs> wannan kiran imma bi ra'ayi imma da ra'ayinsa wa maquli da hankalinsa wa nazari da nazarinsa allazi wanda bihi da shi yujadilu zai rika jayayya da alkhasmu abokan husuma <coughs> wa alaihi a kansa yu'awwilu yake komowa wa bihi yaktar da shi yake ruduwa ko yu'awwilu ko komowa ko yake haushi ko da shi yake ruduwa wa imma akhdhan bi taqlidi ko ya riko da taqlidanci mimman hada halu daga wanda wannan ne halinsa fa eh, za mu karanta gaba kaɗan duk lokacin da shaidan ba zai batar da musulmi musamman ma a ce musulmin ma mai tsoron Allah to zai fake maka da fatawar tsoron Allah ne har ya batar da kai za ka ji wata kissa mai ban mamaki ana insha Allah ta'ala sai mala yace wa in fa idza qaraba al-maut qaraba al-maut idan ya kusanto mutuwa wa zahara lahu nasiyatu malakul maut ya bayyana gare shi gashin goshi mala'ikan mutuwa wa qarabal qalb zuciyarsa ya rigice bi ma fi da abin da yake ciki rubba ma sautari yanka shifu yana iya yayewa da hugare da fi hali karatun mauti a halin ma magagi mutuwa butlanu ma ataka da hu jahalan a nan ne zai gane lalacewar abin da ya kudurta na jahilci duk wanda yake aikata wani abu na bata ko da ya yi sakaci da bai nemi ilimi ba to in ya zo karɓar ranka sai ya gane wannan ɓata ne don mala'ika zai gaya maka ai jami'in tsaro zai zo ya kama kai ce ba ku kuke za mu da sata ba tun yana da ya yi aran naka yana gaggaya maka laifin ka to mala'ika mutuwa zai iya zuwa karɓar mutum zan mutum ya zo da gudba a hannunsa ba ku kuke ta'addanci ba ba ku zai gaya maka ba kai kake shirka ba ba kai kake tsafi ba ba kai kake bid'a ba Ya gaya maka ka ɗauka kaza ɗin daidai ne sai ya gaya mishi wannan ba Allah bai faɗa ba Allah ta tawafa humul mala'ika qalu fima kuntum qalu kunna a fina ard mala'ikun za zo karɓar ran mutum da bulala da guduma suna nuna shi kai me kake a me ka kasance a wani hali ka kasance baka bauta Allah ba ka suna tambaye su ai sai su a fina fil ardu sai su alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru rufiya wannan yaushe ake yi hina tatawaffahu bil malaika wannan ke malai ci gaba da cewa idza halal mu yayin da mutuwa ya zo ka kashafal ghita an yaye masa rufi an nuna masa tsafi tsafi ne shirka shirka ne bidi'a-bidi'a ce kafirci kafirci ne lagar kunta fi ghaflatin min hadha fa shabna an ghidaka fa basaruka al-yawma wannan ke hum baji sakarati da mafarin mayan saminu da gare shi faqad shifu bi haqiqa zai yayi a gare shi ba da al'umur sashi al'amura fa ma batsala inda hu muddin ya ɓaci a wurinsa ma kana a taƙada abin da ya ƙudurta wagar kana an ya kasance da mai yankewa ne bi da shi mu mai yakini lahu gare shi ina nasi a wajen zuciyarsa lam yakun bi nafsi lam yadhunna bi nafsi shi bai zato wa kansa ba annahu akhta fi hadha al-i'tiqad shi a wajen sa aqidar da yake kai fa ba kuskure ba khasata musamman ma lil tija'i don neman mafakarsa fi a cikin ila rabbi ra'ayi zuwa ga ra'ayinsa alfasid batacce wa aqlu da hankalinsa naqis mai na kasa yana kallon dan mai bin sunna mai sabon addini wa aqluhu naqis bal bari ba ko zanna yayi zato anna kullu ma kada duk abin da ya kudurta la asla lahu bashi da asali idza lam yakun indahu farqun fi imanihi billahi wa rasulihi yana daukan inda bashi da bambanci wajen imani da Allah da manzanninsa wa sayira itiqadihi wa sayira itiqadati da sauran aqidunsa a sayya ingantattu wa baina itiqadihi al-fasid da bangare aqidarsa batacce kasan wani ya doka ko a aqida in yar akwai abubuwa sahihi da ya imani da su na aƙida akwai abubuwan da kuma na batattun aƙida yake da su sai ya ɗauka wai aƙidan kamar ibada da muke a gabai ne za a duba aƙida mai kyau ɗin in ya kai kashi saba'in mara kyau ɗin kashi nawa talatin zai shiga aljanna alhali ba haka ba shi aƙida cicin ake zuwa da shi cicin ake zuwa da shi yanzu mutum don ya yi imani da Allah ya yi imani da mala'iku ya yi imani da manzanni ya yi imani da ranar ƙarshe amma bai imani da kaddara ba sai ce eh, eh, tun da ya samu ya eh, yawa ya samu jawarta ya samu hudu ko biyar ya bar daya sai ce zai samu aljanna dole sai ya hada su duka tun da hadisi ya zo wanda bai imani da kaddara ba ko da ya ta sallah ya rame zama kamar igiya shine farkon da za a kifara wuta saboda haka kaga shi aƙida dole ka zo da shi cicif an gane ko sai doka in an hada ah, da itikada yi sahiha bai bayna itikadi alfasi sai doka ya hada aqida sa mummuna da mai kyau din sai doka majority a a fa yakunu inkishafu wa da itikadihi sai kasance fa yayewar sashi aqidunsa an jahil daga jahilci sababan sababi ne libutlan don batuwar bakiyata sauran itikadati a kidunsa auli shakki ko shakkar tafiya a ciki fa in ittafaqa in yayi ittifaqi khuruj ruhihi fi hadhihi al-khatara aw wannan hadarin ko lokacin kabla an yi sibita kafi ya tabbatar ya dawo da sa wa uda ila asli iman ya dawo ga asalin imani faqad khatama lahu bisu to yayi mummunan garshi wa kharaja ruhu ala shirki ransa ya fita akan shirka wal iyazu billah Allah tsare mu minhu fa haula wayannan humul muraduna bi qawli su ake nufi da fadin Allah wa badalahum zai bayyana gare su malam yakunu yahtasibu abunda ba shi suke tsammani ba wa bi qawli azza wa jalla da fadin Allah qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala shin mu ba ku labari da wanda suka fi kowa asara ayyuka sai Allah ta allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wanda suka bata aikinsu sun bace a aikinsu a rayuwar duniya shirka suka dage bid'a suka dage wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna sun dauka suna kyautata aiki yanzu wani daga shi tun tun asabar zai je kwana a ikkilisiya ko ba ga a coci ya yi wannan ya ɗauko wannan agaji ya kawo ya kawo ya gina coci ya kawo dukiyarsa huyo annahu nuna suna zaka yi ya dauko wannan ya dauko wannan ce ya kashe miliyoyi a maulidi ya kai wa na huyo annahu nuna suna ka zage kana ta abu kai ka ɗauka mai kyau kake sai Allah ce sai ya bayyana a wajen Allah abinda da baka zata ba ka ɗauka za a gode maka sai a hankali aka wuta fa inna kulla bid'atin balala wa kulla balalatin billah wa kama kamar yanda annahu lalle shi yanka shi yana yayewa fi nomi a barci ma su ya kone fil mustaqbal wani a barci yana iya gane abin da yayi mafarka abin da zai faru nan gaba wa zalika wa nabi sababi ta dalilin khiffatu eh, eh, ashghalid duniya saukin shagulgulan duniya anil kalbi daga zuciya eh, wani zaga yadda ya kallafa wa ransa duniya to wani lokaci ma iya mafarki wani abin da ya sa gaba na duniya sai ya ga kamar abin ya yiwu baka zalika haka ne yanka shi zai yayi fi sakaratul maut a yayin a magagi mutuwa ba'dul umur sashi al'amura kar ka ɗauka wai za ka zama ɗan iska sai ka zo dan mutuwa sai ka shiryu to idan mutum da ya zama dan iska sai da ya yi rashin lafiya a kwantar a tayar sai ya gyaru to in ya zo mutuwa zai dawo karaktansa na iskancin ah ba a ganin mutum ya masa tiyata in ɗan ashariya ne in ya warware ba a sha ne yake zuwa ba a ya zai farka yana zama in ka zane to haka idan ya zo mutuwa zai ɗima wuce sai da karaktar na ga ba ka ganin ko da ka sami imani ya tsufa ko ya shekara goma tsufar da ya haukatar da shi to in ya zo mutuwa in asali mumini ne kalmar shahada da tsaf cicci zai faɗa ya tafi gaba Allah da shi <laughs> zai da sa ta imani ta'arraf ila Allah fi raha ya arifta fi shidda wa yanka shin fi sakaratul maut haka yake yayewa a babagagi mutuwa babal umur sashi al iz shawagil duniya don shagulgulan duniya don ai akwai kudubar da muka taba ya ko wanda da yazo mutuwa yana ta faɗan farashin kaya ne don tsabagen yadda yake cin kasuwa a rayuwarsa kwata-kwata baya karatu farashin kaya ke ta faɗa mai kace eh eh a kudin nan kaga shi akwai yana ta kalmar shahada bai ya ji ana yi amma da ya zo mutuwa sai da karaktansa na kuka aku ya za kuma la khairan <coughs> wannan kenan sai mala ya ce is duniya don shagulgulan duniya wa shahawatul bada da sha'awar gangan jiki mani alil kalbi ta take hana zuciya min an yanzu yanzura ilal malakut ya kalli cikakken mulkin mai mulki Allah fa yutali'u sai ya leka ma fil lawhil mahfuz li takshafa lahu al umur ala ma hiya alai wa ilayka mala ce bari in gabata maka namusa wani misali li su'il khatima ga mummunan karshe al muaddi ila al kufr wanda zai kai ga kafirci dan kuwa a mukaddimar da akwai kafin ka ji wannan kissa duk lokacin da kana da mugun aboki yana so ya jefa ka hadari ba farko bane fa zai jefa ka hadari ko da ka ga wani yana da aboki ya zo ya zuga mai da shi dan ta'adda ko eh, kinnafa ko kaɗan kaɗan ne fa zai riga jefa ka hadari kaɗan kaɗan kaɗan har ya kai ka mai mafi girma haka shaidan in zai jefa ka haɗari da kaɗan kaɗan zai jefa ka shi yasa duk wanda ka ga an je an kulle shi akan wani criminal case wanda aka yi masa ɗaurin rai da rai to ba ranar da ya yi laifin ɗaurin rai da rai ɗin aka kama shi ba sai da ya fara ƙanana ba yanzu ka duba ko yaro ya tashi lalacewa kaga na ɗaya zai canza suna na iyayensa sai na biyu muggan abokanai sai na uku dan sace-sace sai shaye-shaye sai ɗauke-ɗauke sai kashe-kashe ba ka abu yake tafiya to ka je da shi ɗan yayi wa wani bawan Allah yurwa an ruwaito an wahabbin munabbih ƙala daga wahab ibn munabbih ya ce wannan kissar yana da yawa ko yana buƙatar karatu ɗaya shi yasa za mu karanta shi sun haka kana abidun fi bani isra'ila ya kasance an yi wani mai ibada a banu isra'ila kasan galibi idan mutum ya ɗauki kansa ustazu ne mai ibada ne to shi shi ɗaya ya fi garawa don kai kana gani kai ga kanan baka da damuwa full option ne kai to ta wajen ibadar zai zo maka yanzu ka taba ga ɗan iska yana yin bidiya ne bai damu da bidiya ba to wanda ya shagaltu da ibada shine shaidan zai kai masa kallame bidiya mala yace wa yaro ya ji arwato wani mai ibada cikin banu isra'ila wa kana a'bad ahla zamani a yan zamanin sa yafi kowa ibada ana irga cikin wanda yafi ibada a zamanin sa wa kana fi zamanihi thalathata ikhwa a zamanin sa akwai wasu mutane family ne yan uwa su uku su yan uwa su uku din wa kanat bikran eh, lahum uqtun akwai wasu mazaje su uku uwa ɗaya uba ɗaya wa kanat wa lahum uqtun wa kanat bikran suna da yar uwa kamar ka ce kanwar budurwa sai ka kenan su hudu ne uku din nan maza suna da kanwar su ta mace guda ɗaya laysa lahum uqtun ghayraha kaf duniya ba su da wata yar uwa ta mace sai ita fa kharaja al ba'du ala salasatihim sai turawa ko fita ko bulaguro ko turawa zuwa yaki ko wani abu ya fito da sunayen su uku din a yaki za a tafi kaza za a tafi wani bulaguro ya kama su uku falam yadru inda man yukhallifuna yakhlifuna ukhtahum ba sa a wajen waye za su aje yar uwarsu ba wannan kanwarsu budurwa ce ba su ina za su aje ta su ukun nan mazan su ne kadai yan uwanta wala man na alaiha wa suka amince sun rasa don ko da gidaje ne da za ka samu na mata matan za ka su yan iska ne yan maɗigo ne yan kaza ne wala inda man ya za'una ha kuma wajen wa za su aje ta ba sun rasa kala sai ce fa ajma'a ra'ayu ra'ayu sai suka tara su ala an yakhlifuwa ko yukhlifuwa inda abidi bani isra'il su aje ta wajen wancan da muke faɗa a bani isra'ila ya fi kowa ibada su aje ta a wajen shi wa kana thiqatun fi anfusihim don sun yarda da shi a zukatansu fatau suka zo wajen sa fa su suka roke shi an yakhlifuwa inda su aje ta a wurin sa fatakun ta kasance fi kanafihi karkashin kulawarsa wa jawarihi da makota da shi ila an yarda umin ghazati kaga yaki ne ba su har su dawo daga yaki wato suna son su samu gida da daki kusa da gidan shi kusa da shi ya rika sa ido kawai akan kai komanta an gane ko fa a ba zalika sai yake kaga domin koyaya mutum yake shedan shedan ne wa ta'awwaza billah har ma azza wa jalla har yana ta a'udhu billahi bana so a'udhu billahi bana so ya nemi tsarin Allah minu da gare su min ukutin da ƴar wasu yace Allah raba ni da ku da ƴar uwarku da shawara da kuke bani ba zan karbe ka Ala sai yace falam ya zalu ba su gushe ba bihi suna ta roƙon shi hatta a har ya yarda daga baya amma da kyar qala sai ta anzilu ha hafi baikin, ku saukar da ita a wancan gidan Ɗakin can na wancan gidan hayala soma a ce a gefen masallaci na shi a masallaci na mai tare yake rayuwar shi soma'a wajen ibadarsu na yahudu shine soma'a jamisar sawami'a kaga wannan mai ibada ne na banu isra'ila ala ta yace fa anzalu hafi zalikal bai suka sauke ta a wancan daki to man qalaku sana suka tafi wa tarakuwa suka barta a wajen fa makasa sai ta zauna fi juwari zalikal abin karkashin kulawar mai ibada nan na tsawon zamani yanzu da ha bi ta'am shi dama sun aje kayan abinci mishi sai yana don ba su bata ba domin su domin a abinci za a bukaci a sayi wannan a sayi wannan to shi sai ya sauko gare ta bi tsa'ami da abinci min soma ati daga wurin ibada sai da ci abincin ya kai mata amma yadda yake yi fa zawo inda babu soma sai a je a bakin kofar masallacin ba zai ma je gidan da take ba an gane ko su dama yadda suke yin wurin su na soma'a yawanci suna yin sa bene ne ko da yanzu idan ka je wuraren da aka ce gaba galibi masallatai ya bene ne idan mutum yana da karatun qur'ani ko wuri da baya son cunkoson jama'a sai ya hausa to idan ya aje sai sauko ɗakin na ibada eh, sai bude kofar wajen ibada sai ya aje abincin a waje sai ya ja kofar wurin ibada ya rufe sai ya haura bene sama wurin ibada an gane ko in ya hau sama to shi kenan kuma ya galiku baba wa ya sa'ada ila soma ta suma ya amura sai umarce ta fa ta min baita ta fita daga ɗakin gidan ɗakin fa ta kuzu ma wa za lahu min ta ɗauki abin da ya ajiye mata a abinci a sama sai magana ƙara sai ce fa talatsafa lahu shaitan sai shaitan ya su ɗaɗo zuwa gare shi talatsaf dama aka shaitan shi ai ba zai zo maka gar da gar ba zai zo maka a silale to da ibada zai zo maka falam ya zali yuraqibuhu shi dan ya san wannan mutumin bawan Allah ne mai tsoron Allah ne ba zai iya sashi zina kai tsaye ba sai ya zo maka ta hanyar alkhairi falam ya zalbi ya gushe ba yuraqibuhu fil khair yana ta da shi mai aikin alkhairi wa ya'zima alaihi yana girmama masa khurujal jariyati min baiti hana haram fitanta daga gidanta da rana wa ya khawifu yana tsoratar da shi ayyara ahadun kada wani ya ganta fa ya alikaha sai ya makalu da ita ku ji kana aje mata abinci a kofar masallacin nan tunanin da shaidan yake same shi ko ya zo maka ma siffar mutum in ka yi magana tana fitowa daga gidan can ka zo bakin masallacin ta in wani ya ganta ma ta haɗu da wani ɗan iska ya sace zuciyarta za ka za ka za, ka za za. ka ji ta ila shaidan ya fito kai kuwa amana aka baka ana iya kidnapping ɗinta a sace ta tana iya haɗuwa da wani ya mata fyaɗe ko ya canza mata tarbiyya falau mace ya tafi tsawon don me ba za ka tafi da abincin ba a ta za a ku ala babi baitiya ka riga a kofar kofar ɗakin ta kuzi Eh, kare nuna masa in kai haka ma kayi jihadi haka shi kaga ko alkhairi ne kake yi shedan yadda zai fito har ma shedan da sanya masu suna in kamfe din kana a azamar lai ajirka zai zanto ya fi girma a ladan ka samu ladan takun kaiwa wurin ka samu ladan hana ta fita waje qala sai ce falam ya zalbi shaydan bai gushe ba yana ba ka wannan tunanin hatta ma sha ila bi tsamiha har ya fara ɗauka abinci ya je wajen sai a ja baki wadahu ala babi bai ja ya aja kofar daki walam kalima amma ba zai magana ba in ya tafi in can kamar wani abu ya dame ta za ta fito sai ta ga abin sha ala fa labisa ala hadhihi hala zamana ya ci gaba da wannan hali da wannan salon na tsawon zamani ثم جاء إبليسان إبليس ساكي زوا فرغبه في الخير والأجر أكبر متنزل يقعيت رشي تكن الخير دلادة وحضه عليه يقعيت رشي أكي وقال لو كنت تمشي إليها بطعمها إذا ما ذاك جوجنت دا أبنشم حتى تضعه في بيتها مدن كأجي أوجي كأجي أجي كده كان آدم لأجرك يا في جرمان لادن don kar garinta buɗe ƙofar ta ɗauko wani ya ganta falam ya zalbi bai gushe ba hatta masha ilai habita an soma za a fi baiti a falabista ala zalika zamani ya zamani yana yana sun ma iblis iblis ya zo karo na nawa na uku faragaba ka jiffa da suna alkhairi ya kwadaita da shi fil khairi wa haddahu alai ya kwadaita da shi gari fa qala kunta tukallimuha aida in ka je ka aje abincin ka dan mata magana ba sai ta fito ba ko da ba ku ganin juna wato hadisa ka dan hira da ita fata nisu bi hadisika ka ɗebe mata kewa da zance hirarka don zama take ba baba ba mama ba yan uwa sun tafi kullum gumdin kana son ciwon zuciya ya kama ta kana son kaza wa zai ɗebe mata kewa ai ka barta a cikin wani damuwa Allah zai tambaye ka fa ina qad hash wa hashat tana cikin kadaici wahshatan kadaici shadida mai tsanani ala falam ya zalbi hatta haddasa ha zamani har ya zo yana hira da ita ya ɗaya magana da ita me babu me kaza me ke kwaɗayi ko ya tsaliu ila ya hamin fauki so matihi amma fa in zai yi hira da ita din yana kan benen wurin ibadarsa tana can ka gani ba idu kenan sun mata ibi sani iblis ya zo ba da zafi kalau laukunta tanzilu ilaiha ai da za ka riga sauka gare ta fata soma a teka ta zona kofar wurin ibada ka kai kana ciki ita tana kofa ta waje kofar gidanta kana bakin wajen ibadar ka masallacin ga wajen ibadar ka isa tana kofar gida don makota ne da jiki kuna hira nan kana fada tana fada ka ɗebe mata kewa an gane ku ta je yadda ake tafiya kana anisul laha zai kasance ka ɗebe mata kewa shi da kenan a nan ah, falam ya zalbe gushe ba biyi da shi hatta an zalahu har ya sauka da shi wannan matsayin ya sauko daga kan bene ya zo kofa yana kofar masallaci tana kofar wajilata wa alababi soma ati ya zauna da shi a kofar ya ce dan ya sai ya fara zama a kofar waje ibada yo hadisu yana hira da ita wato hadisu tana hira da shi wa takhruju al-jariya min yi wannan budurwan za ta fito daga gida da take hata ta uda alababi baita ta zuna kofar gidanta falabi sa suka zauna aka zamanan tsawon zamani ya tahaddasa ne suna hira to ko da mutum ba zai koyi bin mata ba haka abin yake farawa jama'a mu ja abu iblis daga ba iblis ya zo fargaba ya kadaita da shi fil khairi ga wani alkhairi wa tsawabi fi ma asna'u biha shiga abin da yake mata wa qala kharajta min babi sawma atika ai da ka riga fita daga kofar waje ibadan naka suma jalasta qariban min babi baita ka zauna kusa da kofar gidanta Eh, fahaddis ta ka yi hira da ita kana anan sala ta kasance ka fi ɗebe mata kewa ka duk ɗebe mata kewa yake nuna tun da amana ce ita falam ya zalbihi hatta fa'ala kala falabisa zamana ya ɗau zamani da wannan tsarin sai zo kofar gidansu kuma jawo iblis alai la'anatullah iblis dinan ne ya zo daga ba faraqiba ya kwadaita da shi fil khairi wa fi ma inda Allah subhanahu ta'ala min uzn thawab eh abinda nake gaya maka ba akwai kyakkyawan lada da wani amanar ne da aka baka fi ma yadda biha wa qala yace maka lauda nauta bina da ka zo kusa da ita wa jalasta inda babi baita ka zauna wajen kofar gidan fa haddatha ka yi hira da ita wa lam takhruj min baita ita kar ta fito kai ka makalu da kyauren gidan a bude kyauren gidan ko ba haka ba ka makalu da kyaunin gidan ita tana ta ciki baba na daka gemu na waje kenan ku hira fa fa'ala fa kare yanzu lumin babi soma ta yana sauka daga kofar wurin ibada sa fa yakifu ala babi baiti afa fayu hadisu fa labisa ala zalika hinan nan ma aka dau lokaci ana yi kuma ja'ahu iblis iblis ya sake zuwa fa da law dakhalta baita ina amfani kana waje da mutuncinka ina ma ka shiga gidan. fahadasta tuwadisa ka yi hira da ita to ko bai ta kadai ne jama'a gidan walam ta turku a tabriz waje a karka bar ta tana bayyana fuskar ta ta leko kuna hira a bayyana fuskar ta lahadin ga wani mutum kana ahsanan minka da haka yafi lada kar wani ya ganta ya zama abin falan ya zalbe gushe ba bi da shata da halal bai har ya fara shiga gidan fa ja'ala yuhaddisu yana hira da ita nahara da rana kullihi gaba ɗaya ne yana ɗaya bai mata fai zamadon nahar idan yini ya tafi sa'ida ila ce sai a wajen ibada sai ci gaba da ibada karfi yana cewa ka sauko ka samo wannan mai kulikulin wannan mai kaza dinnan tun sakan ɗaya sakan biyu aka har lokaci ya ƙare tun mata wa iblis daga ba iblis ya sake zuwa ba da zalika falam ya zayyano a bai gushe ba kuma to yanzu sai fara kawata masa ita ita kyakkyawa ce hatta daraba al-abid ala fakhidha har ma wannan mai ibada bani isra'ila sai zanto wani lokaci yana iya daga hannu ya bugi cinyar wa a wani lokaci ma har zai bugi abinan kamar duburanta gadon baya ko tsiraici a tufa falan ya zalbi iblis iblis ya gushe bai ya hasinu yana kyautata ta yana nuna ita kyakkyawa ce fi aini a idonsa wa yusawwilu lahu yana kawata masa hatta wa qala har ya zo ya neme ta yayi zina da ita jama'a kun ji kun ji ta inda aka faro kun ji ta inda aka tike fa ahbalaha ina ma abu ya tsaya ka sai ya sa ta dau ciki ciki ya biyo baya fa waladan lahu gulaman duk dangin kasan yakin da za ta fi a waje can a wuce can har ta haifa masa ɗa namiji yanzu an ba su amana ɗaya sun zama biyu kaji kaji yadda shaidan yake kaji tarkonsa kaji yadda ya ƙata mutumin kirki ina ma abin ya tsaya a nan to yanzu zai sake damarsa da wani abu kuma ai duk bala'in da ya ta jawo shi ɗin, eh, wa ma nurihim min aji ilahi abar min uktiya ne duk mai biyowa baya ya girmi wancan to yanzu da sunan mafita sai jefa shi asalin tarko da yake so ya kai shi yanzu ya yi zina ba to bari ya sami shi laifin kisa fajawi bin sai iblis ya zo fa kala sai ta ara'aita shin ka gani ne in ja ikhwatul jari in yan uwar wannan ya eh, budurwan sun zo wa gar waladan minka ta aifu da kai kai fa tasna kai wawa ne yanzu ya zaka da kuma da yake zuga shi wannan bai ce masa ya zaka ya zaka la amanu ban amintu maka ba an tabta zaha wallahi asirinka zai tona yabda huka za su tona asirinka don haka shawara fa'amid ila ibniha ka tafi zuwa ga ɗanta ɗan fasbahu ka yanka ɗan ɗanda ta haifa ɗin ka yanka shi ka kashe shi ka ta zama ɗaya ai wartanhu ka binne shi fa ina hasa taktumu zalika alaika ai ita za ta rufa maka asirin zinan don ba zo an gada ba za ce me makafata ikwata don ita ma za ta rufa maka asiri don tsoron yan uwan nata don ita ma tana tsoron su an yi tsali uwa alama aka biya za ta rufe ba za ta faɗi abin da kai da ita ba fafa ala sai aikata kawai ranne ya faki don tana barci sai ɗauke yaro ya yanka shi sai je binne yana kashe yaron sai iblis ya sake zuwa fa qala zai a tara ha tumu ikhwata yanzu a ganin ka za ta ɓoye wa ƴan uwanta ne ma sana ta biya wa ƙasalta ibna abinda kai da ita kuma kashe ɗanta walla ba za ta ɓoye ba itan ma da ya ƙala fa kuzu hawa ba kama ta ka yanka ta ka kashe wartin na hama ibna ka je ka binne ta a inda ka binne ɗanta don tota jama'a kuna ji yanda mutumin kirki ya zama mazinaci ya zama makashi falan ya zalbi bai gushe ba haka hata zaba har ya yanka ta wa alkaha fil khufra ma ibn ya jefa ta aramin da ya binne ɗanta ya yashe ya sa ta wa adbaga alaihi ma sai ya aza akan sakhratan azima wani babban dutse akan rami wastawa alaihi ma ya daidaita kabarin a gare su ya daidaita dutse akan sa'ida ila ta sai hawa wajen ibadarsa ta yahudanci ya ta'abbar yana ta ibada fiye ciki fa makasa bi zalika ma sha Allah ya zauna da haka lokacin da Allah ya so an kusa ya zauna hatta akbala ikhwataha ikwato har yan uwan ta suka dawo min kalbi daga yaki suna zuwa fa sa'alu ana suka tambaya ina yar uwar mu fa na'alahum sai ba su labarin mutuwarta wata rahama alayya ya to ya mata rama baka ya yi kuka yana kuka Allah masa rahama Allah ji dan wacce mutuniyar kirki ta yi zazzabi ta rasu wa ƙala sai ce kanin khaira imra mafi kirki mace ce wa haza kabar ga kabarin ta fanzuru ilai ku kalla ba ta kwata ha alkabar yan wata suka zo wajen kabarin farbakau suke kukan ukta ta wani yar uwarsu wata rahama da ya suka rage Allah ya mata rahama fa kamun ala ya suka tsaya kan kabarin ta a irin tsarin yau da ayya wasu kwanaki to man sarrafu ila ahli sana suka tafi zuwa ga iyalansu magana bai kare ba za mu tsaya nan muna da minti bakwai falan ma ko mu tsaya nan falan ma janna alaihimul layl dan yanzu muka yi minti hamsin da uku ba lokacin da dare ta yi duhu gare su wa ka zo magajan suka ɗauki shafaɗar su ja a kuma shaidan finnom su uku na ba suna barci sai shaidan ya zo musu a mafarki kaji shaidan ala surati rajul mustafir akan surar wani mutum mai bulaguro fa bada bi akbarihim sai fara zuwa mafarkin babban su fa sa'alu an wata sai ta kai ina yar uwarka ce fa akhbarahu bi qawli al abi sai ba su labarin da mai ibada ya ga musu mauta da mutuwarsa mutuwar ta wa tarahumiha alaiha da wa kaifa arahu mawdi a kabra da yadda ya nuna musu wurin kabarin fa kasaba wa shaytan sai a mafarkin shaytan a suran matafi sai ta ƙarya ne ta ga mu wa qalat lam yasdiqu ba gaskiya ga muku ba akan amra ukhtukum al'amarin da uwarku ba innahu qad ahbala ukhtukum ya sa wa yar uwarku ciki wa walada lahu gulan ta haifa masa dafa zabahu wa zabaha ma'u da dan da uwar sai ya yanka fazi a nuku don ku wa alkafi hafiratin ya jefa ta a wani rami ba inda ya nuna muku ba Faraha ya tona wannan ramin khalfa babil baiti a bayan kofar gida kan fihi in ka fita kofar an yaminin man da khala wanda zai shigo gidan gefen hannun damansa a koli katon ne fa dakhalu ku tafi ku shiga gidan fa inna kun sada juduna kuma in kuna daga dutse za ku samu gawa biyu kama akhbartu kuma yana na baku labari unaka a can jami'a ka ya sa babban ke babban ya yi mafarki amma bai farka ba sai iblis ya tashi wa asal ausa sai ya zo na tsakiya fi mana ne a mafarkinsa fa qala misla sai ya ga masa misalin zalika wa ta tsaro ya zo wajen dan autansu karamin fa qala misla zalika ka kenan a dare ɗaya su yi mafarki iri ɗaya wani masu yi kadar ga mutanen nan da suka farka azuwa suka wayi gari mutu na? kowa yana mamaki mai mara akul wayi da minu kowane tana ce kai na yi wani mafarkin da na sha mamaki wancan ma ya faɗa wannan ma ya faɗa amma ba wanda ya buɗe mafarki fa bala ba'du ala ba'd kulu kullu wahid min kowannen su ya fuskanci yan wasu yana cewa laqad ra'aytu lailata laylata gaban dare yau na ga abun mamaki daga ba fa akbar ba'dhum ba'dhan bima a sai da sashin su suka ga sashi abin suka gani kowanne tsadi ah, ma na irwa na mafarki sai mafarki ya zama iri ɗaya ba bambanci qala kabiru sai babban sai ta haza hulmun wannan mafarkin wannan mafarki ne mummuna laisa bi shay ba maganan gaskiya bane ba komai bane <clears throat> famdo bina wada u haza ankum mu tafi kawai harkokin mu bar wannan mafarkin qala zarun karamin su yace wallahi la amdiya ni wallahi bazan tafi ba <coughs> hatta ate ila hadal makan sai na je in wannan wuri da aka kwatanta mu na mafarkin fa anzuru fi induba fa anzuru fi fa talaku jami'an sai suka ce to mu tafi gaba daya sai suka tafi dukkan su uku hatta atawal bai har suka zo gidan alladhi kana fihi uktun wanda gidan da aka ajiye yar uwarsu fa fatahu albab suka bude suka nemi wuri alladhi wanda ya sifanta musu dama kana shiga kofar ta dama fi ne a mafarki suka katon dutse suka daga suka tona fa wajadu ukhtahu sai suka tarar da yar uwarsu wabna da danta mazbuhina an yanka su fil hufaira arami kama kila lawan yanda aka ga musu fa sa'alu ana hal abi sai suka tambayi mai ibada gashi gashi abinda muka gani a mafarki dukkan ko ba gashi nan yanzu mun je mun tona mun gagawar ta yadda muka gani a mafarki fasaddaka qawla iblis fi ma sana'a bihi sai ya gaskanta maganar iblis ya ce gaskiya ne an yi haka fasta'addu alaihi malika suka kai karansa wajen sarkin gari ka ba su dau doka a hannu ba da hannunsu fa unzila min soma ati aka saukar da shi daga cocin sa na ibada wa qaddima aka taho da shi li don a tsire shi a kashe shi a bainar jama'a ya hangi din ma auza wa alal khashaba suna daure shi akan wannan azaran katakon itacen atahu shaytan sai shaytan ya zo masa faƙalo sai ce masa yana ganin ne amma su ba sa ganin su ɗar alimta an ne ana sahibu ka san dai ne ne mutumin ka da nake yawan zuwa allazi fatan fatana ka wanda ya fitine ka bilmar a kan yin wannan mata hatta ahbalta har ka sa mata ciki wa zabahta haka yanka ta wabna da ɗanta fa in ta abana ta yau in ka min da'a a yau na karshe wa kafarta billahi ka kafirta Allah alladhi ka wanda ya halicce ka wa sawwaraka ya suranta ka khallaqtuka zan kubutar da kai mimma anta fi daga abu da kake kai in na kubutar da kai sai ka tuba wata ruwaya ma ya sa ya masa sujada ne ko ya yabe shi da wani abu da ake yaban Allah قال سيت فكفر العابد بالله سمي عباده يكفر شوى الله فلما كفر بالله لو شيء كفر شوى الله تعالى من ذلك خلى الشيطان بينه وبين صاحبه sai shaɗai ta yawa kayan mai shirka to bukata na ya kuya ba ni ba ka yanzu na kawo ka inda nake so na kai fasalabu suka tsire shi suka kashe shi ya zama kafiri ya mutu Ta ga, daga salihi ya zama mazinaci fasiki mazinaci ya zama mai kisa ya zama mai shirka ku dubi on layin na daya wadda da hadil kissa wannan kisar ta zo fi mu'azzami kutubi tafsir a cikin mafi yawancin littattafan tafsiri malaman tafsiri suna kawo su ne karkashin ayatar sha shida suratul hashir kamar salin kamar misalin shaidan iz qala lil insani kufur yace mutum ka kafirta yana hankada ka yana hankada ka karshe ya kai ka babban target qala inni bari'u minka inni akhafu Allah rabbul alamin ya gama da kai sai wani kun ji jama'a kun ji bayani wa ana anas daga anas qala yace kana rajulun nasrani ai wani mutum kirista fa aslama sai musulunta wa qara wa ali imran har yayi karatu soge baqara da ali imran fa kana yaktubu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai zanto yana yi wa annabi rubutu yana cikin sakatarori fa'ada nasraniyan sai sake dawo uh, fa'ada nasraniyan fakana ya ƙulu sai sake dawowa ya sake zama kiristansa sai yana cewa ma yadri muhammad illa ma katab muhammadu bai san wani abu sai abin da na rubuta masa ya ɓata annabi suna cewa wai shi yake rubutu sai annabi ya fito ya ci ai masa wahayi shi yake koya annabi fa amata wallahu sai Allah ya kashe shi fa dafano sai suka binne shi ba ya ci mutunta annabi ba ba ya yi wa annabi sharri ba yadda wannan na kano yake ta yi abdul-jabbar ko fasuwa sai wayi gari wa gallafa ƙasa ta amar da shi Salus ga ce haza fu'ulu Muhammad wannan aikin Muhammadu ne wa ashabu da sabansa kawai da sai kafiran suka ce kiristoci an suka ce muhammadu ne kai da sabansa don sun ga ya bar addinin su yanzu da ya mutu din su suka zo da daddare suka tone ga wasu kayar awa lamma haraba minu yayin da su ya gudu da gare sai bar addinin su yasa na bashu an sahibina na bashu an sahibina suka yaye wa mutumin kabarinsa fa alkuhu ku sake fa alkuhu suka yarda shi a waje fa hafaru lahu suka sake tona kabarin fa amaqu suka yi masa suka zurfafa shi zurfi fa zuwa yawa yi gari wa qallafa zarful alqasa ta sake amar da shi fa qalu hadha fi'lu muhammad wa ashabu nabashu ana sahibina lamma haraba min fa alquhu fa alqaw kharij alqabr fa hafaru lahu suka tona wa amaqu suka zurfa lahu gare shi masa dawo yanda za su yi wata ruwaya ma har ma sun sa wasu na gadin kabarin fazuwa suka waye gari wa kalla fatarul ƙasa ta amar da shi fa'alimu sai suka sani ana wulaita minan nasu ba aikin mutane ba ne allah ne falkawo suka jefar da shi yanzu wannan sakatare kirista da wancan mai ibada din nan mummunan ƙarshe suka yi ko ba mummunan ƙarshe ba ko mun ji irin ayyukan da yake kai mutum mummunan ƙarshe tunda zai farko shaɗe ya kama ka ƙaramin abu ƙaramin abu ƙaramin abu har ka gawurta karamin laifi sai wanda ya girme shi sai wanda ya girme shi har ka gawurta don kaga mutum ya saci sa ba da sa ya fara ba tun daga kwan kaza ya fara Allah shirya ta sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala za mu zo mu tashi a sababu sani abinda muka faɗa na daidai Allah sa mu yi tarayya a lada kuskure ko ko tuntuɓe insha Allah ya ke mana allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk